Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar azumi musamman ga lafiyar ɗan adam. Babu mai da Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san cewa wannan lokaci da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukari da ke cikin jinin ɗan adam da hakan zai hana mutum kamuwa da ciwon suga wato diabetes Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teɓa, hana kasala ya kuma inganta garkuwar jiki da sauransu. Hawa Abdullahi Danbatta wacce ma'aikaciyar jinya ce kuma ungozoma ta yi mana ƙarin bayani game da azumi da kuma alfanunsa ga lafiyar ɗan adam. Abin da ake nufi da azumi ba wani abu bane illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa. addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyarsu muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma kalilan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da jikin mutum so yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan da ke cikin jinin ɗan adam hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage ah, yawan siga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki don ya bada a energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama na cewa an yi decreasing increasing din insulin resistance ɗin so shi kuma wannan zai ya kawo karuwa kan yadda jiki zai zama sensitive to insulin ɗin wannan kuma zai ba wa dama da yadda za a yi transporting ɗin ainihin shi glucose ɗin zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum so wannan yi. controlling din kusan diabetes kenan kamar masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes sun su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya ɗauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya cin da ya narke glucose din da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yi na wannan fast so shi ma kan ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai controlling din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse ya aje glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai bada kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki jiki daman da zai yi ayyukansa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yadda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yadda yake na jiki to wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yadda wannan glucose da aka aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi to masu sauraron mu za su so su ji karin bayani bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya. Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama kamar ala misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwarsu a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwarsu kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin dan adam wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke ɗaukan jini ta kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessel da suke bawa ita kanta zuciyar jininta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi sai wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan mm, ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen bata cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse kitse din ga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yadda ya kamata ta yaya azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa a to bincike ya nuna ko da dai binciken mafi yawan binciken da aka yi an yi shi ne akan dabbobi amma yana nuna cewa azumi yana ƙara kaifin kwakwalwa yana ƙara kaifin tunani yana taimakawa wajen sadar da bayani na kwakwalwa daga wani bangare zuwa wani bangare wannan kuma zai sa a kwakwalwa ta zama cewa ta zama alert wannan yana kawo cewa a samu ci gaba na aikin da kwakwalwa za ta yi abu na biyu kuma yana rage tsofar da degeneration na cells na kwakwalwa yana hana su tsofewa su wannan ya kawo cewa a bincike ya nuna cewa azumi zai iya rage aukuwar cututtuka kamar irin su parkinsonism su alzheimer's disease da sauransu ƙari daga cikin amfanin da azumi yake ma jiki shine yana inganta lafiya ta hanyar kare kare jiki daga inflammation wato shi ainihin inflammation wani tsari ne da yake a jikin mutum wanda idan wata cuta eh, ko kwayoyin cuta suka shiga jikin mutum to jiki yana da wani tsarin da akan kan shi zai yi kokari ya ga cewa ya yi fada ko ya kore wannan cutar da ta shigo jikin shi ba tare da wani an samu jiki ya samu wata matsala ba to shi ainihin wannan inflammation din idan mutum ya azumi to azumin yana taimakawa wajen rage aukuwar wannan inflammation din sai kuma a samu samu cikakkiyar lafiya sai ya zama na cewa jiki ya zauna ba tare da wani abokin gaban da ya shigo mishi ba ko kuma wani abin da zai zo ya haddasa mishi wani cuta ko wani infection yin azumi kuma bincike ya nuna cewa yana kawo karuwa a human growth hormone shi human growth hormone wani hormone ne wanda yake a jiki wanda yake da amfani wajen metabolism sannan kuma yana da amfani wajen rage kiba da kuma tofuwar tsoka da kuma samun karfi a tsokoki da sauransu da kuma magi girma ko raguwa na ɗan adam sannan kuma bincike da aka yi akan dabbobi ya nuna cewa yin azumi yana ƙara tsawon kwana ma'ana yana ƙara tsawon kwana yana rage mutum saurin tsufan mutum wannan kuma zai sa ya samu a tsawon kwana a rayuwa sannan kuma azumi yana amfani wajen kiyayewa ga cututtukan kansa saboda yana hana progression na tumors din ma'ana shi ainihin sa na kansan da suke girma suke karuwa suke girma yana rage musu wannan karuwa da girma din process progression din su kenan na biyu kuma yana taimaka ma wajen a samu effectiveness ma'ana a samu ci gaba a chemotherapy that is chemotherapy shine kamar waɗanda suke da kansa ana ba su magunguna da allurai to wannan magungunan da alluran da ake ba su yin azumi yana taimakawa wajen kara ingancin su da ƙarfin su kuma a duk da kasancewar waɗannan azumi yana da amfanin nuka da yawa kala-kala a jikin ɗan adam kuma wannan bai hana shi ya samu wasu daga cikin a matsaloli da yake da su ba a jikin dan adam don haka yana da kyau duk ga wanda yake da wani ciwo a da ya shafi ko ciwon siga ko hawan jini mm, ko ciwon koda ko ciwo duk dai wani ciwo da mutum yake da shi wanda har ya shahara kuma yana ganin likita a kai to duk sanda mutum zai yi azumi yana da kyau a shawarci a likitan da yake gani idan eh, ya bashi shawarwarin akan yadda zai tafi da azumi saboda kar mutum ya ji amfanin nukan azumi da yawa ko kuma ya takura jikin ko ya takura kai wajen yin azumin wanda kuma zai zama na cewa mai ko ana aita azumin ba hutu a ciki especially waɗanda suke azumi waɗanda ba na Ramadan ba waɗanda suke azumi na bayan Ramadan na nafila to suna buƙatar in har suna da wani ciwo da yake nan da ya shahara har suna ganin likita a kai to ya kamata a ce su danganta da su yi shawarta da likitan su su nemi shawarwarin ta yadda za su rinka yin azumi saboda kar a je kuma garin neman lafiya kuma a kawo wa shi kanshi jikin illa saboda shi kanshi azumi idan kuma ya yi yawa ko tsawon awannin da mutum zai yi azumi ya zama na ya wuce ka'ida shi ma kuma zai iya kawo matsala a jiki gaskiya to yan uwa sai a kiyaye wanda zai yi irin waɗannan a ba dai na farilla ba to ya kamata ya nemi shawarar likitan shi inda za su tsara inda zai rinka yin azumin ba tare da jikin ya taɓu ba kuma jikin zai zama na ya amfanu da wannan benefits nan da aka lissafa na yin azumi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.